Romawa Sura hudu To, me za mu ce game da Ibrahim, kakan kakannin mu bisa ga jiki? Menene ya fahimci game da zancen ban gaskiya? Idan Ibrahim ya sami zaman mara laifi a gaban Allah ta ayyukansa ne, yana da abin da zai yi takama da shi kenan. Amma fa ba a gaban Allah ba, rubutacciyar maganar Allah ta ce, saboda Ibrahim ya ba da gaskiya ga Allah sai Allah ya lissafta wannan adalci ne a gare shi mutumin da yake yin aikin lada albashinsa ba kyauta ba ne ladan aikinsa ne to mutumin da bai dogara ga ayyukansa ba amma ya dogara ga Allah wanda shi ne yake sa marasa halin Allah su sami zaman marasa laifi a gare shi za a ɗauki ban gaskiyar mutumin nan kamar adalcinsa kenan. Wannan shi ne abin da dauda yake nufi da ya yi magana game da albarkar da aka yi wa mutumin da Allah ya ce da shi mai adalci. Ba ta dalilin ayyukan da mutumin ya yi ba cewa, Mai albarka ne mutumin da aka gafarta masa zunuban gangancinsa, wanda aka yafe masa zunubansa, mai albarka ne mutumin da Ubangiji bai lissafta laifofinsa ba. wannan albarka ta shafi masu kaciya ne kawai, ko kuwa har da anna marasa kaciya? Ai, abin da muke fada daga cikin rubutacciyar maganar Allah ne cewa, Ga Ibrahim, aka lissafta ban gaskiyarsa adalci. To, a wani lokaci ne ake ce da shi mai adalci bayan da aka yi masa kaciya ko tun ba a yi masa ba? Ai, tun ba a yi masa kaciya ba ne. amma da ya karbi alamar kaciya wannan ta zama alamar shaida game da adalcin da yake da shi bisa gaban gaskiyarsa tun ba a yi masa kaciya ba saboda haka ibrahim ya zama uban masu ba da gaskiya ga allah domin a lissafta su masu adalci ne ko da yake ba su da kaciya haka ma ibrahim ya zama uba ga masu kaciya waɗanda ba kaciya kadai suke da ita ba amma har ma suna bin misalin irin ban gaskiyar da ibrahim yake da ita tun ba a yi masa kaciya ba alkawarin nan da aka yi wa ibrahim da zuriyarsa cewa zai ci gadon duniya ai ba ta wurin koyarwar musa aka yi masa ba sai dai ta adalcin nan da ake samu ta wurin ban gaskiya Gama idan masu bin koyarwar Musa su ne waɗanda za su ci gadon duniya, ai, ban gaskiyar mutum ta zama banza, kuma alkawarin Allah ya zama wofi kenan. Gama koyarwar takan jawo fushin Allah, amma inda babu doka ba yadda za a yi rashin biyaya. Saboda haka, a kan ban gaskiyar ne alkawarin nan ya dogara. wannan kuwa domin ya zama bisa ga alherin Allah, domin kuma a tabbatar da shi ga dukan zuriyar Ibrahim, wato, ba ga waɗanda suke karkashin koyarwar Musa kadai ba, amma har ga waɗanda suke ba da gaskiya yadda Ibrahim ya yi. Ibrahim kuwa shi ne mu duka, kamar yadda yake a rubuce cewa, Na saka ka zama uban kabilu masu yawa. Wato, an tabbatar da alkawarin nan, Ibrahim ubanmu ne a gaban Allah, wanda ya ba da gaskiya gare shi, wanda kuma shi ne mai ba da rai ga matattu, shi ne kuma mai ikon kiran abubuwan da ba su kasance, ba su kasance. Ko da yake sa zuciyar Ibrahim ta zama kamar a banza ne, duk da haka ya ci gaba da sa zuciya, yana ba da gaskiya har ya zama. uban kabilu masu yawa. Wannan kuwa bisa ga alkawarin da aka yi masa ne cewa, Haka zuriyarka za su yi yawa. A lokacin kuwa Ibrahim yana da shekara wajen dari ne, amma bai yi sanyin cikin ban gaskiyarsa ba, ko da yake yana ganin yadda karfin jikinsa ya kare don tsufa, da kuma yadda salatu ta wuce lokacin da za ta iya haifuwa. bai yi shakar alkawarin Allah ta nuna rashin ban gaskiya ba, amma ya ƙara ƙarfi cikin ban gaskiyarsa yana ɗaukaka Allah. Ya kuma kasance da cikakken tabbaci cewa Allah yana da iko ya cika alkawarinsa, shi ya sa aka lissafta ban gaskiyar Ibrahim adalci ne a gare shi. Wannan magana mai cewa aka lissafta ban gaskiya adalci ne a gare shi. ba saboda shi kadai ne aka rubuta ba, amma an rubuta wannan magana saboda mu, mu ma, mu da Allah zai lissafta mu masu adalci, wato mu da muka ba da gaskiya ga wanda ya ta da Yesu, Ubangijinmu daga matattu. Saboda zunubanmu ne aka ba da Yesu ga mutuwa. kuma an tadda shi da rai domin mu sami zaman marasa laifi a gaban Allah.